yadda nake gabatar da jawabi nake ce garin Zaria gari ne wanda yake da tarihi mai tsawo wajen ilimi na addinin musulunci a yankin Afirka wato kudanci na Afirka garbu Ifriqiya Zaria tana da tarihi mai tsawo wanda alhamdulillahi rabbil alamin a Zaria ne da akwai maulana shek abdulkadir a zariya ne akwai shehu yahuza a zariya ne da akwai akwai akwai akwai suna da yawa manya-manyan shehu wanda sun yi kama da abin da al'adun sai yake faɗi cikin yaban ibn nasir da yake ce ya tahayyarul khadari fi malawatihi hatta yahima sadan wa lam yatawarradi tsuntsu ɓanɓarwa ake cewa ko yana rikicewa idan ya shigo dajin ibnu nasir har sai ya ɗimauta sabila da tsananin kishin ruwa bai samu ya tisga ya sha ruwa ya kofi ba ma'ana duk ƙwarancewan masani idan ya shigo kogin zaria to lallai zai ɗimauta idan ra'aita kan mara'aita iman wa mulkan kabewa mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin a bani abun magana ma nake tambayan kai na nace to me zan ce ina tambayan kaina me zan ce idan an bani abun magana a cikin wajen akwai masana lugha akwai masana ilimin furu'a akwai masana ilimin ilmul kalam akwai masana tafsirin qur'ani da sauransu to waje ne wanda ya haɗa dukkanin aljihabiza da al'abakira masana ilimi kuma alhamdulillah rabbil alamin duk wanda yana rikicewa idan ya shigo dajin Ibn nasir har sai ya ɗimauta sabila da tsananin kishin ruwa bai samu ya tisga ya sha ruwa ya kofi ba ma'ana duk ƙwarancewan masani idan ya shigo kogin zaria to lallai zai ɗimauta ba iza ra'aita tamma ra'aita iman wa mulkan kabira mun gode ma Allah subhanahu wata'ala tun kafin a bani abun magana ma nake tambayan kai na nace to me zan ce ina tambayan kai na me zan ce idan an bani abun magana a cikin wajen akwai masana lugha akwai masana ilimin furu'a akwai masana ilimin ilmul kalam akwai masana tafsirin qur'ani da sauransu to waje ne wanda ya hada dukkanin aljihabiza da al-abakira masana ilimi kuma alhamdulillah rabbil alamin duk wanda ya da mazajen ilimi a duniya a samu ana gangarowa min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahu ko ina ana gangarowa zariya zariya zariya zariya to alhamdulillah sannan ga ɗan uwa a sayyidi young sheik wadda Allah ubangiji yayi wafati wa mahaifiyarsa wanda wannan Fati jarrabawa ne a gare shi yana wannan shekaru wanda yana bukatan habana na mahaifiyansa amma kuma sai Allah ya ɗauke ta to gaskiya mafi yawa dama wasu daga cikin zaɓaɓɓu Allah yakan musu jarrabawan ya ɗauke mahaifansu suna ƙanana ai mun ga sayyidina rasulullah tun yana ciki mahaifinsa ya rasu yana da shekaran bai ja'far ibn muhammadin as-sadiq aka ce me yasa iyayen manzon Allah suka rasu annabi yana shekarun da yana buƙatar rainansu da kulawar sai Ja'far ibn Muhammad ne Sadiq yace likai la yakuna li ghairi al-haqq i'timaduhu li anna al-i'timada 'ala al-khalqi min alamatil al-iflas Allah ya mishi haka ne domin kar wani ya ce ni ne na raine shi ya zama haka kawai Allah ya yi haka ne domin ya cika wa manzon Allah minna ya cika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta domin kar ya zamo ya jingina da mahaifi ko mahaifiya a'a ya zamanto gaba ɗaya ya jingina ne zuwa ga Allah sadaka ji Allah yana ce wallahu ya'simuka minan nas fasayakfikahumullah ko ana abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini to wannan duka Allah ne idan yana son ya karrama wasu sai ya jarrabe su idan Allah yana son ya karrama wasu sai ya jarrabe su da jarrabawan wafatin magabata Yau shek muna maka ta'aziyya Allah ubangiji ya gafarta wa mahaifiyanka Allah ya shaida mata albarkar rayuwanka a makwancinta Allah ya maka tsawon rai mai albarka wanda al'umman musulunci za su amfana da abin da kake tattare da shi na baiwa albarkan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, dama shi rayuwa abin da ya kamata mutum ya farka a kai ya fahimta shi ne ya fahimci daga ina ya taso kuma ina zai je ibn ata'illahi sakandare ya ce la tarhal min al-kauni ila al ko min kaunin ila al-kauni ka himarin rihal bal irhal min al ila mukawwin al-aqwan wa anna ila rabbikal muntaha yace kar tafiyan ka ya zamanto iya min min al-kauni daga halittu ne zuwa ga na taso daga kasuwa zan da zan je lahira na taso daga lahira na je aljanna na taso daga kar iya tafiyan ka ya to shine tafiyan ka ya kare daga halittu zuwa halittu a'a ka tashi daga gurin halittu ka je wajen mahalicin halittu wa anna ila rabbikal muntaha Allah shine muntaha ma'ana ya zamanto gayanka shine neman yardan Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ubangiji yake sakawa a cikin zukata na arufai zukata na wanda Allah Ubangiji ya zaɓe su a cikin da'iran waliyansa ma'ana ya zama to gayanka shine irda'ullahi neman yardan Allah subhanahu wata'ala to kuma idan kana neman yardan Allah kana buƙatan abu guda hudu kana son ka tafi zuwa ga Allah ka yi ta haƙiƙin wato ubudiyyarka sannan ka yi ta haƙiƙin martaba ta rububiyyan ubangiji ko ka yi ta haƙiƙin rububiyyan ubangiji to kana buƙatan abu guda hudu na farko idan kana son zuciyanka ya yi haske ya dunkulo wannan maganar na ibnu ilahi sakandari da yake ce kaifa shiriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhadu ila allahi wa huwa mukabbalun bi shahwatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadarata allahi wa huwa lam yatub minha fawatihi am kaifa yarju an da daqa'iqal asrar wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi da za a yi zuciya ya haska wanda suwarul akwani, sura na halittu ya rufe zuciyan babu yanda za a yi ma'ana idan zuciya zai yi haske akwai wani mishkat daga hadaran ubangiji haske ne wanda kai tsaye idan zuciyanka Allah ya zaɓi wannan zuciyan to akan juyo da wani haske ne taga wanda daga zuciyanka santa yana zuwa ga hadarin ubangiji ne kawai daga nan ne da kana samun waridat daga nan ne da kana samun mukashafat daga nan ne da na samun mushahadat daga nan ne da na samun abubuwan da Allah ubangiji yake in sa a cikin maraya na zukatan waliyai ana samun sa ne ta hanyar hasken zuciya shi kuma hasken zuciyan zuciyan ba za ta yi haske ba idan dai sura na halittu ya rufa zuciyan kamar misali wannan hasken da aka kunna yake haska ne a ɗauko bargo a lullube a ɗauko taburma a ɗaura a ɗauko yadi a ɗauko tsumma a ɗauko juji a ɗauko shara in aka zo sai a gaba a ganin hasken to halittu idan muka sassaka su a zuciyarmu to suka rufe zuciyar ne gabarin shahada, da samun mukashafa da samun isa zuwa ga Allah da haka idan muna son zuciyan mu shirya ta mu muhayya atali sayri ila Allah to babu makawa sai min yanta ta daga ubudiyyan wanda ba Allah ba ma'ana mu cire duk wanda ba Allah ba mu aje a gefe duk wani abin da zaka iya tuna shi wanda ba Allah ba wannan abin ya shagaltar da zuciyanka kai ta tunani zuciyanka yana kona to da Allah ka ajiye wannan abin neman kuɗi ne ma in dai a kansa zaka shagaltu ka kana kana bakin ciki kana ta hasur ajiye shi a gefe in mata ne za ta raba ka da Allah a kanta kana ta hasur kana bakin ciki ajiye shi a gefe sai ka ajiye duk abin da ba Allah ba ka yanta zuciyanka kama yadda shi ma Allah shi kadai wa ma umiru illa li ya'budu Allah al-mukhlisina lahu daga nan to ka buɗe labule kana son ka fara hanya to daga nan ne da ka samu ishraqatul anwa kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atin am kaifa yarhalu ila Allah ma'ana ba da ishraqil qalbi mubasharatan tarhalu ila Allah bayan zuciyanka ya haske kai sai kawai zaka fara tafiya ne kana neman saduwa da ubangiji to shi kuma saduwa da ubangiji tafiyan ba zai yiwu ba sai ka kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi shahwatihi ya za a yi kaje gurin Allah bayan sha'awanka yayi maka mari a kafanka idan kana tafiya aka dauko mari aka saka babu kan da zaka je babu kan da da san more rayuwa da san jin daɗi da san waye da san waye waɗannan gaba ɗayansu, su kaman kalquyud ne kaman mari ne da aka saka da suke yin sasari wa mutum kana fara motsi sai su jawo ka ma'anan kana fara motsi sai su jawo ka ka tashi yau ka yi kiyamun laili ka yi nafila raka a biyar zuciyanka ya yi haske ka kwanta ka yi mafarki ne kyau ka tashi kana bushara shi gari sha'awa ya zo ya make ka ka aikata wani abu mara kyau to shikenan wannan sha'awar da wannan saban da ka aikata din ya watsa wani duhu a cikin zuciyanka ya sa mari ya jawo ka baya kamar yadda biyayya ma Allah haske ne yake cika zuciya to haka saban Allah duhu ne idan ka tashi ka je Gombe sannan ka je ka fada a wani mummunan zalla to sai a dawo da kai back to square zero zuwa ga zaria sai ka gama tafiya sai ka dawo baya ma'ana sha'awa yana duk yanda ka je sha'awa sai ya dawo da kai baya tuwa daga sha'awa am kaifa yarhalu ila Allah wa mukabbalu bi shahawati am kaifa yatma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi to yaya kuma zai samu ya shiga hadaran Allah tunda dai daga tafiya daga asayu ila Allah arrihlatu ila Allah sai dukhulu alwuludu ila hadaratillah to ba zai yi ba idan dai baka yi tsarki daga janaba da rafkanuwa ba rafkanuwa kashi biyu ne akwai rafkanuwa da kana bukatan a tunatar da kai ne akwai kuma rafkanuwa wanda kawai wato ja'alna fi qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi azanihim waqra khatama Allahu ala kulubihim Allah ya yinke zuciyanka idan ka yi zunubi baka jin bakin ciki in ka saba ma Allah baka damuwa duk abin da ranka ta kunsa maka idan ka aikata baka jin bakin ciki akan abubuwan da ka aikata na laifi to wannan yana nuna cewa Allah ubangiji ya nisanta ka kuma ba za ka taba shiga hadaran ubangiji ma ka firru ila Allah wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta to ka samu at-taharatu min janabatil ghafla daga nan kuma am fa yarju an yafhama daqa'iq al-asrar wa huwa lam yatub minha fawatihi in kana son ka fahimci ƙananun asirai na halaran ubangiji wanda ake saka su suke siryani a cikin zukatan waliyai wanda zaka ga waliyi yana zaune kawai yana a zuciyansa yana ganin wasu abubuwa wanda kai kanka ka san in an bude ba za ka gane abun ba wannan ba zai yi maka ba sai ƙananun laifi sun zama manyan laifi a gurinka ƙananun laifi karka ce wannan laifin ƙarami ne ha haka laifi ƙarami to wanda ka saba masa shi ƙarami ne girman Allah za ka duba da haka ba za ka raina laifi ba ba za ka raina sabo ba za ka ce ai wannan ɗan ƙaramin laifi ba ne ba za ka ce wannan aikin mai kyau ɗan ƙarami ba ne to waɗannan su ne alamomin wuluji zuwa ga hadarin ubangiji kana samun waɗannan shihinat ɗin to za ka samu a na imaniyya wanda tilka a nafsika mu ba mubasharatan za ta na baka wani hawa wanda ka zama ikon Allah kawai da zaran ka zama na Allah to ka zama ikon Allah babu kan da aka iya da kai da zaran ka zama na Allah to fa kai da abin da yake duniya da abin da yake cikin ta ba su kai ka bautar da zuciyanka akan su ba dan shi Allah yana son ya ga zuciyanka kamar yadda Allah baya karban aikin da aka yi masa shirka a wannan aikin to haka Allah baya fuskantar zuciyar da take shirka ma Allah a soyayya shirka ma Allah a soyayya ga wani ga wani ga wani ga wani ga wani ga wani kana tuna su kana shagalta da su suna raba ka da ainihin magana su sa'ada din shikenan ba za ka samu abin da ake samu cikin haka ya samu fahimtar da qa'iqul asrar to awwalu ma yalimmu bi kalbihi shine abin nan da harisa ibn malik ya faɗi wanda yake cikin abin da almuhaqqiquna suke faɗa shi ne farkon shiga martaba ta shi ne riqatul hijabi bainal abdi wa rabbih hijabin da yake cikin zuciyanka yake da kasafa wanda ya sa ba ka ganin abubuwan da suna nan waɗannan abubuwan don a nan wajen akwai abubuwa mu ne ba mu ganin su ba iya mu bane a nan akwai abubuwa a nan amma ba mu ganin su lau kushi fa annal hijab da ra'ainaha da za a yayi hijabi da za mu gani akwai mala'iku a nan da za a ɗauki hijabi za mu gansu akwai aljanu akwai wasu halittu ma da yawa a nan wajen amma ba mu ganinsu. wani abu ne ya rufe zuciyar to wannan hijabin da ya rufe zuciyar sabila da dama zuciya shine almarkazul jami li asraril mukawwinat shine markaz da aka tara asiran halittu gaba ɗaya a cikin aka lullube to idan ka fara fahimtar daqa'iqul asrar abinda za ka fara samu shine riqatul hijabi bainal abdi wa rabbihi riqatul hijabi. hijabin da ya rufe zuciyanka mai kauri yasa baka ganin abubuwan da suke nan Allah ya ajiye su baka jin wasu abubuwa to za a yaye wannan hijabin sai ka fara ganin abin da ba abin kana jin abin da ba a ji shine abin da wani yake cewa man tafahara qalbuhu raqqa wa man raqqa wa man raqa faqa wa man faqa ishtaqa wa man ishtaqa habbat alaihi nasaimul hadara wanda ya tsarkace zuciyansa ya yanta zuciyan to raqqa sai zuciyan ya zama raqiq wa man raqqa wanda ya samu riqqa sai zuciyan yana hauhawa zuwa ga mardatillah shine sufai suke ce ma wannan mata raqa ishtaqa wanda ya zamo raƙa ya kyautata sai ya zamo ishtaqa yana yana son ya koma zuwa ga asalinsa yana son ya koma zuwa ga asalinsa wa min ishtaqa habbat alaihi nasaimul hadara wanda ya zama cikin al-ishtiyaqu ila Allah sai nasaimul hadarati iskan hadara tana buga zuciya ma'ana sai mutum ya zama ya kurmance baya ji baya gani baya komai sai cikin Allah subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda Harisa ibn Malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da manzan Allah sai ya ce manzan Allah annabi ya ce masa kaifa asbahta ya Harisa domin adatan manzan Allah shi yake fara gaishe da sahabbansa mafi yawa yabda'u man laqiya bis salam shi yake fara gaishe da mutum in an hadu da shi ba wai yana tsayawa bane a zo a fada ana masa fadanci ana gaishe shi kaza ba haka yake yi ba yana addu'a da kai shi zai fara gaishe ka in ya gaishe ka kuma sai ka sake hannunsa kafin ya sake hannunka haka yake sallallahu alaihi wasallam ya hadu da manzan Allah annabi ya ce kai fa ya harisa ya kawai gari ya ce mu'minan haqqan mu'mini annabi ya ce menene zai tabbatar da haka ya ce ya rasulullah azabtu nafsi anid dunya fasawali hajaruha wa zahabuha fa ashabtu layli wa azma'tu nahari fa ka'anni anzuru ila arshi rabbi fa ka'anni asma'u awa'a ahli an-nar fa ka'anni anzuru ila ahli al-jannati yatazawarun annabi sai yace masa absarta absarta fasabbit ko falzam ya ce ya rasulallah yau din nan fa abin da ya sa ce maka ni din nan na waye gari tsantsan mumini zuciya na na tsame ta ga duniya gaba ɗaya ina jin kamar ba a duniya nake ba shine sufaye suke ce masa gaiba ko to ina ji na ba a duniya nake ba ni a duniya ma ban san in ci abinci azumi nake son ko yaushe ina yi da daddare ba na iya bacci dan ba na jin raha a jikina ruhina ba ta iya barin gangan jikina sai ina son ga Allah sai ina shauƙin Allah amma sai ga shi sai in ga kaman ga al'arshi nan ga yan wuta nan ga yan aljanna nan annabi sai ya ce da ake nema a gani kenan falzam kalzimci halin da kake to mutum an saka abubuwa da yawa a jikin shi fa wasu abubuwa ne suka zo suka rurrufa wannan abu amma da za a yaye wannan abun a ɗaye zai gansu yanda za a yi kuma a yaye maka wannan abun shine ka ƙetare hujubun nafsi ka ƙetare hujubun nafsi waɗannan hijabai na rai hijabai na zuciya hijabai na kaza na kaza da kaza duk ketare su kana ketare su za ka ga abin da za a gani za ka ji abin da ba a ji kuma wallahi duniya ba za ta dame ka ba duniya ba za ta dame ka ba wallahi ko da mutane suna ganin kai dan duniya ne to wallahi ba dan duniya bane kai ba za ta dame ka ba da ka gane duka ƙarya ne shirme ne ba wani abu a cikinsa sai asara da ɓata lokaci babban riba a cikinsa shine jin daɗi da al'unsu billahi ta'ala abinda rabi'atu ladawiya ta kaddame ne lil jalis mu'anisu habibu kalbi da fa'adi anisi zuciyanka ya zamanto yana da al'unsu billah cewa da Allah kana taɗi da Allah kana munajati da Allah kana ganawa da Allah kana ganin asiran hadaran Allah kana ganin asiran malakutus samawati wal ardi wanda duk Allah yana ba mu waliyai qulubul arifina laha uyunun tara la yarahu an-naziruna wa af'idatun tatiru bila janahin ila hadratir rabbil alamin haka zukatan wani yayyake yana ganin abin da ido baya gani da kuma zuciyar da yake yunkurawa zuwa ga hadarin ubangiji Allah subhanahu wata'ala saboda haka babban abin da yake ba ma zuciya caji shine a yantar da zuciyan daga bautaka wanda ba Allah ba a yantar da zuciyar ga wanda ba Allah ba idan ka ‘yantar da zuciyanka daga wanda ba Allah ba to da ka samu rahatul ba, da ka samu rahatul Nufsi, da ka samu cika ubudiyanka domin ka isa zuwa ga haƙiƙanin rububiya. saboda haka wannan wani kyauta ne na Allah shine maulana shehu ibrahim ya ce wa kulli mulukil ardi wa kulli mulukil ardi namat uyunuhum wa haza ka mulkun la ku faɗa ma sarakunan duniya sun je suna ta bacci suna neman abin da ba yi da amfani su zo ga wani mulkin da ana sayansa ba da kuɗi ake sayansa ba ba da kuɗi ne ba shine abin da Abu Yazid al-Bastami yake cewa abin da Abu Yazid al-Bastami yake cewa law arafa al-muluku ma zuqna la khasamuna alaihi da sarakuna sun san irin abin da muke ɗanɗanawa na nasa'imul hadaratul ilahiyya da kuma rashaqatul hadaratul muhammadiyya da sun bar komai sun zo suna faɗa da mu suna son su ɗanɗana irin abin da mu ma muke ɗanɗanawa muke saboda haka al'amarin al'amari ne mai girma hasibu na huwa yinan wa huwa inda Allah azim muna ganin sa abu ne karami kawai in ce ni muntasibi ne zuwa ga Tijjaniya ko muntasibi ne zuwa ga Shehu Ibrahim wani abu ne mai sauki na faɗa a harce amma al'amari ne mai girma a gurin Allah Allah yana zaɓen wasu mutane ne sai ya ba su wannan abu don haka masu tafiya zuwa gurin Allah ma tabaka tabaka ne la na tabakan an tabak to tabaka tabaka ne wasu tabakan a sama suke, wasu ɗabakan a tsakiya suke, wasu ɗabakan kuma kowa zai ƙara rayuwansa ne bai ƙoshi da kishin abin da yake so ya samu ba sai ya mutu zai riski abin. In dai kana duniya, to akwai abin da ba, wato ba zai yuka sai ka riga ka samu alwafa. Me yasa ake ce ma mutum idan ya mutu sai a ce tawaffa. al'insanu iza waffa mata idan mutum ya cika to ya mutu ya cika in aka ce altawaffi ko alwafa shine cikawa a cika abu a cika abu a cika abu har ya cika me yasa ranar da aka saukar wa manzon Allah da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sayyidina abubakar ya kama kuka sahabbai suna ta murna suna ce daga yau bara a sake shar'anta komai ba sallah iyakansu kenan azumi ma suna ta murna sai na abubakar yana kuka ce ba ku sani ba ai duk abin da ya cika to raguwa yake yi abu yana cika to sai ya kama raguwa kuma daga an ce addini ya cika to annabi ya gama isar da saƙon Allah dama kuma ya faɗa musu a hijjatul wada ala hal ballagtu falyuballigi shahidu minkumul ghaiba saboda haka sai kaga wato matsayin mutum a gurin Allah wato wani abu ne ɓoyayye a cikinmu nan da a iya samun waliyin da dan shi muke samun duk alkhairin da muke samu yanzu dai gashi ana ta ganin wani malami ne wani malami ne wani malami ne amma akwai wanda mutum ɗaya ne a cikin al'umma wanda baya ma da kima hala a gurin al'umma ya zo ma yana ana ture shi ana koransa wallahi a kansa Allah sai ya tada duniya a kansa sai Allah ya tada duniya a kansa Allah sai ya tada duniya ba mazahir ne. ba da mazahir Allah yake ajiye bayinsa ba inda da mazahir ne da subhanallah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa mazahir ɗin. inda mazahari shine kyau ko jamala ko fa hawallazi tamma ma'ana wa suratu su mustafa wa biban bari'un nisami Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahin bihi basharun man rama zalika saffihi eh ya fi kowa cika amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kudi bane ba mai kudi bane in ka gaishe a sahabbansa in ba kyan nan nasa wanda yake ta hankula ba to ba za ka ce shine annabi Muhammadu ba law lam takun fihi ayatun mubayyinatun kanat badihatu tugni anil khabari sabila da khamul boye kai da sauransu sabida haka shi wilaya Allah yana gadar da shi ne ma wasu mazaje wanda kila ba a san su ba ba a san su ba ma kilama ana ganin su mutanen banza ne amma wallahi a gurin Allah in ka taba su daka gane ka taba jallayi akwai al'abidun akwai as-salikun akwai az-zahidun amma a cikin az-zahidun ake samun al'arifun dan haka suka ce kashi uku ne akwai al'abidun na akwai kuma al'arifu al'abidun masu bautan Allah don haka shehu tijjani da ya tashi sai ce bautan Allah mataki uku ne akwai al'ibada akwai al'ubudiyya akwai al'ubuda bi hasbi al'abidu al'arif na sufaye an gane ko al'ibada shine alƙiyamu bi ibadatin fi maƙamin islam bautan Allah a makamin islam wanda dukkan mu gashi nan muna salloli biyar muna azumi muna muna abin da dai Allah ya ce mu yi na wajibai kuma muna neman Allah ya karba wannan shine al-ibada umumin wanda ya ce la ilaha illallah to in yayi sallah yayi azumi yayi sadaka yayi al-ibada amma akwai al-ubudiyya al-ubudiyya shine al-qiyamu bi ibadati fi maqamil iman wa sahibu hadha al-maqam lahu hudurun ma'allahi min wara'i hujubin bautan Allah a iman amma mai wannan matsayin yana da saduwa da Allah alhudur yana samun al amma kuma min wara'i hujubin a bayan hujubai an gane ko akwai hasaken da suke bayyana masa amma su kansu wannan hasaken hijabai ne ba Allah bane ba hakikanin hadaran bane ba martaban bane kun san Allah shine hakikanin hasken الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه ووجود الحق فيه ومن رأى الكون فلم يشهده قبله أو بعده أو قبل أو أو أو قبله فقد أعوزه وجود الأنوار وحجب عنه شموس المعارف بصحب الآثار عند ابن عطاء الله السكندري gaba ɗaya halittu dama duhu ne samuwan Allah ne ya haskaka su don haka idan ka ga halittu idan kai ka kana bautan Allah a maqamul iman to za ka ga Allah a cikin halittun da ka ga Allah kafin abun ko bayan abun ko cikin abun amma idan ka ce ka kalli wani al'amari na duniya baka ga Allah farkon abun ba baka ga Allah a ƙarshen abun ba baka ga Allah a tattare da abun ba to babu wani hasken ma'arifa a tattare da kai wa hujiba anhu shumusul ma'arifi bi suhbil asar an rufe masa hasken ma'arifa da girgije na al'asar halittun Allah ba wai abun ne za ga ya zama Allah ba a'a duk abin da zaka gani to alama ne na Allah fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun dan haka mai bautan Allah a maqamul iman yana da hudurun ma Allah lakin min wara'i hujubin waɗannan hasaken da yake gani suna sauka a zuciyarsa suna idmihilalin eh, eh, eh, wato makhalibu na jazbansa to waɗannan ma hijabai ne sai kuma al'ubudi al'ubuda al'ubuda shine alqiyamu bi ibadatillahi fi maqamil ihsan wa hadha huwa allazi ya'budu Allah haqqal ibadati ni bautan Allah a maqamul ihsan Mutan Allah a maqamul ihsan dama ɗayan biyu ne, imma bil muraqaba imma bil mushahada. An ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa bil muraqaba. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka bil mushahada. Kaman kana ganin sa gashi. kana ganin yana ganin ka dai ma hisabi yana rubutawa in kuma baka kai wannan matsayin ba to bil muraqaba kaman dai bil muraqaba bil mushahada a farko na biyu kuma bil muraqaba Sabida haka matsayin masu bautan Allah daraja daraja ne tabaka tabaka ne kowa yana tafiya ne zuwa ga abin da aka rubuta masa amma asara ya tabbata taɓewa ya tabbata ga wanda aka haramta masa ɗanɗanon daɗin hadaran Ubangiji da hadaran manzan Allah babu asaran da ya kai wannan Allah ya kare mu Allah ya kare muka. sabila da ɗanɗanin ko da a ce ka yi zunubi ne ka yi kuka sabila da tuna ka yi laifi ma Allah to wannan ma alama ne na ɗanɗanin unsi da Ubangiji cewa da Ubangiji a cikin zuciyanka ka yi zunubi ka yi kuka ka tuna da Allah ka yi kuka ka karanta ƙur'ani ka yi kuka ka tuna da duniya ka yi tafakkuri cikin duniya ka yi tafakkuri cikin tadawulul ayyam ka yi tafakkuri cikin rayuwa ka yi kuka to wannan duka alama ne na da akwai ɗan farkawa a cikin zuciyanka akwai ɗan wani naso naso a tattare da kai a cikin zuciyanka saboda haka kar mu rasa kar a bar mu da hutam a bar mu da kirare a cire zubda na abinda ibada ake so da mu cikin ibada a cire mana wannan ba mu da shi gaba daya zubda ɗanɗanan da ake so ka samu cikin ibada a cire maka wannan kawai la abinda ake so shine tun daga duniya ya zamanto wa yufakku milha allazi ko wa yufakku milha allazi qad shabahu kaman yanda al-alusi ya faɗi hatta ya'uda ila safai kama budi mutum ana so ne a ɓamɓare a ɓamɓare yumɓin nan na lakan nan da aka ce an halicce shi min hama'in masnun ko min salsalin kalfakhar a ɓamɓare wannan yumɓin domin a bar shi haƙiƙanin ruhaniyan sai ya rayu spiritual mutum da yake rayuwa tare da mushahadan abun da yake malakutu samawati wal ardi amma fa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzina cewa masu juriya masu naci masu mayata a hadaran ubangiji to hakika da su samu wannan amma ba sharadi bane sai ka yi ta nace ka yi ta mayata idan Allah yana son ka in ya ga dama kana cikin khama'il na zunubi Allah zai ɗauko ka ya saka ka a cikin sama'ul ma'arifa kuma duk duniya in suka gani suka ce ba wani bane dazi dazi muka gan shi muke masa wa'azi ya ki jin wa'azin mu shine kuma yau ya zama waliyi ya kai matsayi kaza kaza kaza kaza kaza da ruwan Allah mashiyatullahi fawqa shakki wa tuhami yasa suka ce masu zuwa gurin Allah akwai wanda sun je bi ta'atillahi akwai wanda suka je bi karamatillah wasu sun je ne da biyayya saboda biyayya ma Allah sai suka zama waliyai Allah ya zabe sai ya sa su a cikin al-mustafi wasu kuma bi karamatillah karamcin Allah ne haka kawai kana nan a cikin gari ana ganin ka dan iskan gari kuma hakika kai din dan iskan garin ne amma Allah ya mayar da kai mutumin kirki mai daraja ya baka wilaya bayan ya baka wilaya ya baka ittisabi na al'amal ya baka ayyuka sabila da Allah dama idan ya zabe ka to bai barin ka a banzace Allah bai barin ka haka in ka ganka a banzace to kai Allah bai son kai ba alama ne na Allah ba bai saka ka cikin inayansa ba akwai soyayya bi ma'anar ikhtisas akwai kuma soyayya bi ma'ana na al'umum dukkan mu Allah yana son mu saboda da Allah ne ya halicce mu akwai kuma iktisasin soyayyan da Allah yake yi ma wanda Allah ubangiji ya zabe su a cikin hadaransa to waɗanda Allah ya zabe su nan idan ka ganka a banzace baka yin abin da Allah yake so kullun kai ne cikin sabon Allah to Allah ba ya son kai za a rata an ta'ifa qadraka indahu fanzur bima za a kama in kana son ka gane waye kai a gurin Allah to ka duba ayyukanka ka duba abin da kake yi ka duba tasarrufinka ka duba a'mal ɗinka ka duba alaqat ɗinka ka duba nasamat inda suke bugawa a cikin zuciyarka saboda haka ya zama dole mu ɗauki kanmu gaba ɗaya ka cokan mu mika shi zuwa ga Allah fusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna mu sayar ma Allah da kanmu da lokacinmu in muka sayar ma Allah da kanmu da lokacinmu to da mu samu as-sa'adatul abadiyya duk abin da kake so ka ji daɗi da shi na rayuwa to shekaru ɗan kaɗan ne zai ƙare gaba ɗaya ko mata ko ‘ya'ya ko dukiya ko gidaje ko kyau na fiska ko kaza ko kaza duk abin da kake ganin da shi ne za ka ji daɗi to wani abu ne mu'akkat yana da lokaci zuwa wannan lokacin zai ƙare gaba ɗaya kai zan iya faɗa mana ma lokacin da gaba ɗaya zai ƙare ɗin nan da shekara ɗari kaf nan babu wanda yake nan a duniya in kuma da akwai ba zai yi amfanin komai ba a duniya kuma ba ya jin daɗin komai haka ne kan? nan da shekara shekara ɗari shekara saba'in na kai da yawa nan da yau su shekaru kaɗan kuma shekara ɗari ta kai ga goma goma sau bakwai eh akara wakalla akwai wanda sun ka goma goma sau talatin ai sun ga goma goma sau uku akwai wanda sun gani sau hudu akwai wanda sun gani sau biyar gaba ɗaya rayuwar duniya wani siris ne ɗan kaɗan annasu niyamun fa iza matu in tabahu mutane duk bacci muke yi duk bacci muke yi kaga idan ka tashi daga bacci bayan ka tashi daga bacci ne kake sanin kayi mafarki ko idan kana mafarki kana sanin kana mafarki zaka zaci wani abu ne rili yake faruwa sai ka tashi daga bacci za ka gane mafarki kake yi to sai ka mutu za ka gane mafarki kai na rayuwar duniya gaba ɗaya wallahi sai ka mutu za ka gane mafarki kake yi gaba ɗaya rayuwar zai zo maka a ɗan wasu sa'o wasu ‘yan mintoci ne wasu ‘yan lahazat to amma idan kana son ka yi igtinamin fursa ɗin to ka gina ma kanka gadan da ya fi ƙarfin mutuwa zai hau kan barzakh ɗin yana tafiya ne mustamiddun min Allah ta'ala kai tsaye zuwa ga Allah saboda haka mutuwa bai kai ya kashe ka ba barzakhu bata kai ta zamanto ta rufe ka ta mayar da kai a'a dama gaba ɗaya ka saya ma kanka rayuwa ne abadiyi salmadiyi shine ka gina ma kanka alaka da Allah subhanahu wata'ala kuma ka ba ma kanka ka sayar da kanka ma Allah duk daɗin da zaka je a duniya lokacin shi ɗan kaɗan ne mutane annasu sawasiyatun ka asnanin mishti dukkan mu ɗaya ne da mai kuɗi da talaka dukkan mu ɗaya ne fa wani ɗan lokaci ne sai muna ganin wane ya fi wane ya fi wane gaba ɗayan mu ɗaya muke mai jin daɗi zai ji daɗi kuma daɗin zai kare ɗaya ne kuma dukkan tun da dukkan mu za mu mutu to mu kulla mu kanmu alaƙa da Allah Alaƙa na soyayya idan muka kulla ma kanmu alaka da Allah alaka na soyayya to hakika da mu samu ɗariƙan mu mustamidda ba za ta yanke ba kuma Allah ba zai bar bayan mu ya kare ba sai ana ambata kamar yadda tunda muka zauna muke ce shakwa ne shakwa ne shakwa ne shakwa ne me suka bari sun bar zikir ne sun bar mahasid sun bar sun gina su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya bar ambatansu kuma suna nan suna cikin al'umma suna ganin abubuwan da ke faruwa cikin al'umma saboda haka mu dage wannan duk baya faruwa sai mun sayar da abin da muke jin daɗin sa na ɗan wani lokaci domin mu sayi abin da ya fi tsada wahalar da zaka sha dukka wani abu ne ɗan lokaci kaɗan me abin da albusiri yake cewa albusiri yana cewa albusiri yana cewa wa kafahu almustahzi'ina wa kam sa'a nabiyyan min qaumi istihza'a kullu amrin naban nabiyyin fa shiddatu fihi mahmudatun wa rakha'u law yamassu an-nudara hulun min nari lamakhtira idan an saka shi a wuta kyau yake ƙarai yayi kyau sosai haka ne to haka kanka idan ka ka riƙe kanka kai tahzib ma kanka to zaka ƙara ma kanka kyau ne da ƙwarjini gurin Allah kuma duk abin da zai maka hijabi ga barin Allah shine wannan gangan jikin Mushe, gunki da bai da amfanin komai mushe kuma gunki duk abin da kake kana tsalle-tsalle kana tashin hankali kana daga jijiyar wuya dan shi kake dan bautar shi kake ka gina masa gida ka gina kaza ka gina ka gina gida ɗari ma Allah ka gina ba naka bane ba na iyalanka bane inna nahnu rasul arda man alaiha duk abin da kake aslu kulli ghaflatin wa shahwatin arrida 'anil nafs wa aslu kulli ta'atin wa iffatin wa aslu kulli da'atin wa iffatin adamu rida minka anha an tashaba jahilan aliman yarda li nafsi khairun an tashaba jahilan la yarda nafsi kanin abin da ka gani kana samu na rayuwa ga da sauransu ka ce an matsa min mutane ba su so na kai ne ba ka san kanka mutane ne matsala na kai ne matsalan kanka shine abin da wani ya faɗa ya ce idan kana son ka ga wanda ya kowa cutan ka kaje ka buɗe madubi za ka gan shi a gwalalo maka ido ka buɗe madubi ka gani in ka buɗe madubi wa zai fito maka kai kai ne babban matsalan kanka shi yasa a ina tsammanin aflaton ne ya faɗi wannan falsafan ko kuma sakrat ne ko eh, aristotalis ne akwai wata falsafa da ake cewa a cikin falsafan ake cewa a cikin falsafan ليس الشجاع من يهزم أعداءه الشجاع هو من يهزم رغبات نفسه لأن النصر هي الانتصار على الذات jarumi ba shi bane wanda zai je fagen yaƙi ya kashe abokan gaba jarumi shine wanda zai murkushe ransa ya murkushe kansa sabiya da ainihin jarumta shine al-intisaru ala zat al-intisaru wannan duk ba zai yi maka ba sai ka biyar da kanka ka yi ƙoƙari sai ka yi training ma kanka ainihi dama mutum an halice shi ne a bauɗe kowane mutum a duniya an halice shi ne a karkace haka yake al'insanu majhulun ala su'il adam wa huwa mutalabun bi mulazamati al'adam shi dama an halicci mutum ne ba yi da saiti sai kuma aka ce ana son ya dawo ya hau kan saiti haka aka halicci mutum an halicci mutum ne a karkace sai aka ce ana son ya dawo ya tafi santa ya tafi a hankali ya tafi shi yasa me alwusi ne yake cewa malli bi raddi jimahin min ghawayatiha kama raddu jimahu al-khayl bil lukim yaya za a yi a taimaka min in dawo da fandara na in dawo da kangarewar raina daga halakanta kamar yadda ake dawo da doki wanda yake ya kangare doki mai gardama ake jawo shi da linzami ma'ana ranka ashe wata shaidaniya ce wanda saka mata linzami ake so kai kana jawo ta kamar yanda mahayin doki yake saka linzami ma doki yana jawo shi haka ake so ka saka ma ranka raddi jumahin min ghawayatiha kama turaddu jimahul khair bil luki asrif hawaha wa hazir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla ismi aw yasmi ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرأة فلا تصل كم حسنت لذة للمرء قاتلة min haisu lam yadri kamar yadda wanda ya ci gwamna zai ga na gama nasara ko ka zama shugaban kasa kana ganin ka gama nasara ko ka samu wani abu a duniya kana ganin ka gama nasara ba ka sani ba nama ne aka yi maka aka barbada poison a ciki kana tsakiyan cinsa kana jin daɗi kana limshe ido kana ganin buri ya cika to kana gama cin yawa kuma mutuwa zai zo sai ka yi na. ka zo kana jin yunwa an saka maka dafi a cikin romo an baka kaci an baka tufa kaci Ka ga daɗi ne da ya zo kawai saboda haka in ganga ta yi zaƙi ta yi kusan fashewa ne saboda haka kar ka bari Allah ya saka ka cikin sanasta jirjihun min haisu la ya'lamu kar ka bari kar ka bari in kaga kana ta abubuwa na laifi an barka kar ka zaci alheri ne a gare ka kana ce a ai ni kan kana ni kan ma shekara na shekara nan goma ban yi kuma tari ba jarabawa ne barka Allah baya son ka ne idan Allah yana son ka kana kaucewa zai dawo da kai kan hanya da jarrabawa wata sa'ika ta jarrabawa za ta zo ta biji kwakwalwanka sai ka dawo kan hanya ka ce na tuba ya Allah na tuba ya Allah na tuba ya Allah to Allah na son ka kenan amma ka yi saban ka yi saban an barka kana ci gaba da yin abin da kaga dama to wannan ka shiga cikin wa umli lahum sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq in yi kulla ayatin la yu'minu biha to wannan shine saboda haka mu dage mu farka daga naumul gafla domin mu samu al zato fi mayadinin maarifa, domin mu zamo wanda muka cancanta cikin zababbin da Allah ubangiji yake son su ba zan cika mu da surutu ba dama wannan ɗan liƙa ne kuma an ce al-liqa'u dama an ce al da junanmu mun yi zumunta mun yi ta'aziyya mu ɗan uwanmu a uwanmu sayyidi young sheikh alhamdulillah rabbil alamin mun sada zumunta kuma yayana ya kai ni na yi ziyara a gidaje da yawa kuma ina son wannan ya zama to duk shekara ma sai na zo ba wani zo ma so biyu ko so uku insha Allah wa albarkan annabi idan dai shi yayan nawa ya dauro ne da abubuwa shi da. to fataha Allahu lana fataha Allahu lana futuhal arifin Allah ya cika zuciyarmu da hasken imani ya tafi yadda daudan daudan rafkanwa ga barin zuciyarmu ya saka mu cikin wanda yake son su ya saka su cikin wanda ya saka mu cikin wanda ya zabe su Allah kar ya duba mu da laifukanmu Allah ya duba da rasa اللهم إنا لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك وذنوبا فيما بيننا وبين خلقك اللهم ما كان لك من فاغفره وما كان من هالك الجيك فتحمله عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بداعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وكنا شر وساوس الشيطان واجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطانا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبر ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبداره العظيم